godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake saduwa a wannan safiya ta asabar tara ga watan goma ko ga watan safar goma ne amur yau goma ne eh. goma ga watan safar hijira 1448 wadda ya dace da 25 ga watan bakwai da 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatun mu cikin littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa Uha, littafin da ke koya mana hukunce-hukunce na janaza daidai da karantarwan annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayanin bid'o'i waɗanda ba su ciki aka shigar ciki ko ɗan rashin sani ko na mai kama da haka yau kuma shine zamanmu na 64 a cikin wannan littafi insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace a baya kuma ya sa mu dace a gaba kafin mu ci gaba kamar yadda muka karanta a littafin a satin da ya gabata ku da sati biyu da suka wuce cewa ta'aziyya baya yin latti haka ma taya murna baya illaci sati biyu kenan yau daidai da abubuwa guda biyu suka shafe mu waɗanda akwai buƙatar in an yi haɗuwa irin wannan ambace su don a addu'a so da guraren haɗuwa irin wannan gurare da ake kyautata zaton ƙarfan addu'a hadisi ya tabbata daga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana da wasu mala'iku waɗanda kullum yawo suke a bayan ƙasa in suka zo gurin da suka an zauna ana ƙoƙarin koyon addini sai su nemi guri su zauna a gurin su saurara tare da masu saurara su yi addu'a da masu yin addu'a kuma su yi amin tare da masu cewa amin wannan yana zartin dalilin da ya sa in wani abu ya samu ɗan mu na farin ciki muke faɗa a nan mu yi addu'a da fatan waɗannan mala'ikun suna tare da mu ne sallasa ya sake faɗa cewa tun lokacin da mutane musulmai suka haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah masallaci suna ƙoƙarin fahimtar addini Allah maɗaukakin sarki yana saukar musu da nutsuwa da lullube su da rahamansa ya aiko mala'ikunsa na musamman su kewaye su suna yi musu addu'a sannan kuma Allah yana ambatan su kowanne a taron mala'ikun da ke gurinsa an gane ku sati biyu da suka wuce mun samu karuwa da rashi mun samu karuwa na ya mace wadda karuwa ce ga masallacin ga makarantar masallacin da anguwan duka kuma kamar yadda da yawa ku sani an sanya mata suna tsara muna roƙon Allah maɗaukaki sarki ya sanya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka da sauran 'ya'ya da mu da duka Allah ya muna Allah ya mana albarka sannan ko mun yi rashi na ɗaya daga cikin iyayen mu mata ita ma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ji ɗanta ya gafarta mata Allah ya rahamshe ta Allah ya haskaka makwancinta Allah ya da makwancinta Allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da gida da yake gidan da ta bari ya azurta ta da abokan zama da suka ta abokan zama da ta bari abin da ta bari a baya Allah ya sanya musu albarka sai kuma jiya muka sake jin sanarwa na taruwa na ɗaya daga cikinmu rabul idi ɗan sauka na matsayi da ya samu cewa muna addu'a Allah ya sanya wa matsayin albarka Allah ya sa ya zama sanadiyar tsiran shi da mu baki ta duk wani tsautsayi da abin da ake tsoro a wannan matsayin Allah ya kare shi wani alkhairi da ake fata a wannan matsayin, Allah ya tabbatar masa Allah ya samu dace muna babi na goma sha biyar da malai yake magana akan ta'ziya mun tsaya fakara na ɗari da goma sha ɗaya inda malai mana magana akan abubuwan da ya kamata a nisanta game da ta'aziyya to kira wani ya yi tambaya to menene in an hana wancan to menene kuma sunna an hana wala ya karanta mana an hana a taru a gidan da aka yi rasuwa a tada tadatan abinci ana ciyar da baki ya faɗa mana kuma dalilai da fatoyin malamai magabata tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa waɗanda suka biyo bayansu har zuwa su imamun shafi'i har zuwa su imamun nawawi da sauransu to malam sai kuma nan sai zama na bayanin to abin da yake sunna wanda shi ne ya kamata a yi yace wa inna masunnatu an yasna aqriba al-mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhum yace abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine makusantan mamaci da kuma makotan mamacin an gane ku a ranan da aka yi rasuwan so su ne annabi sallallahu alaihi ya sunnanta su dafa abinci su aika gidan da aka yi rasuwan gwargwadon abincin da suka san zai iya kosar da waɗanda aka yi musu rasuwa a wannan rana wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ba kai ka zo gidan a baka abinci ba ba kai ne ka dafa abincin ka kai musu a matsayin gudumawanka a matsayin wata hanya ta yin ta'aziyya da ba ku haƙuri me yasa malai ko wannan yace li hadisi Abdullahi bin Ja'far radiyallahu anhu saura hadisin Abdullahi dan Ja'far Allah ya kare da a gare shi dan Ja'far bin Abi Talib da muka yi magana sa a satin da ya wuce ko wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu aski a matsayin su na marayu yace lamma ja'a na'yun lamma ja'a na'iy Ja'far hina qutila lokacin da mai sanar da rasuwan Ja'far ya zo a lokacin da aka kashe Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a wajen yaki wanda ya sanar da rasuwansa da ya zo ya sanar da rasuwan qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce isna'u li ali ja'far ta'aman yace ku sana'anta ma iyalan Ja'far abinci ku yi abinci ku zuba abinci ku tsara abinci ku aika ma iyalan gidan Ja'far yace faqad atahum amrun yashghaluhum yace tabbas hakika wani al'amari ya zo mafi yau wanda zai iya shagaltar da su daga dafa abinci yace au atahum ma yushghiluhum ko kuma yace lallai yau wani abu da wanda zai shagaltar da su daga dafa abinci ya same su an gane ko kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kalla shine wanda aka masa rasuwa da ya bashi ma da sukurin dafa abincin balle har kai tsammanin kai za ka zo ka zauna a baka kaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ne za ka dafa sai a aika musu da shi saboda yanzu wani abu wanda zai shagaltar da su ya same su kuma haka yana faruwa kaga ko da sun dafa abincin abincin da aka dafa nan sai dare ya ce ga duka ya ka samu ɗan gidan da yake zama ma ya ci abincin wani saboda damuwa wani saboda hidiman jama'a ga damuwan da ya same shi na rasuwa ga kuma wani abu da aka ɗora masa na na na hidiman jama'a wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malai ce wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu Abu Majah haka ma Imam Shafi'i a cikin al-Umm haka imamu dara kufni da imamu hakim da imamu bai'aki da imamu ahmad duka sun fitar da wannan hadisi a cikin littafansu malaka cewa wa qalitan ta'ishatu ta'muru bi talbin al mayl wa lil mahzun 'ala al halik na na aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a ta kasance tana ba da umarnin ayi at talbin at wani abinci ne na da laraba suke da gari za a nika gari a dama shi da abin da suke dama a dundun kula ya ce to na shi ta kasance tana ba da umarni a yi irin wannan aika da mara lafiya walil zuni alal haliki kuma aika ma wanda ya shiga damuwa sanadiyyar rasuwa da aka yi masa da na ce ta sai wata umu sai take cewa إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حكي للي ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يناشيوا إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن ake na ji manzon Allah sallallahu alaihi ya ce lallai wannan talbina din da nake yi nake aikawa da shi yana yana sanya mara lafiya ya samu hutu a zuciyarsa kuma yana tafiyar da wani sashi na bakin ciki da damuwa kwaya ita ta ji labarin wani an yi masa rasuwa za ta sa a yi a aita masa da shi so da ta ji umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na a dafa a kai mai wanda aka yi masa wanda ya samu rashi an fahimta ko Saka wannan shi ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama jibi mu yi kokari mu kiyaye har ku zo a mutum a zo a zauna a naɗa kafa a ta abin nan har a rinka faɗa a kan shi bai sa kuma zai yana faɗa ba ni ban ma samu abinci ba kuma a gida rasuwa kuma yana faɗa bai samu abinci ba eh kawai ce ba sa nawa ba <laughs> Allah ka shirya da mu Allah ya sa mu gyara hmm. amma ko yanzu yanzu misali duk abunan da muka abin nan ba ka ga ko mutum mutum in ya aikata kawai kai tsaye ka tamfi dan bid'a ba abun da ya kata mu gani ke ba kawai mutum dan ya aikata kuma sai ka tamfi wani ai dan bid'a ba da ko waɗanda suke wannan wannan taron ba da sunan addini ba suna yi ne ko a matsayin al'ada an fahimta ko wanda ya ɗauke shi a matsayin al'ada sai da ce bai kyauta amma ba za ta yi dan bid'a an fahimta ko amma wanda ya ɗauka zuwa a taron shi ma wani abu ne na samun lada to shine yayi bid'a shine yayi bid'a an fahimta ko malai ce wannan hadisin akhrajahu al-bukhari allahu lahu wa muslim wal bayhaqi wa imam ahmad duka waɗannan sun fitar da wannan hadisin Allah ya dauke gafarta musu malai ce qala al-imam ash-shafi'i fi al-umm imam shafii fi al umm imam ash shafii muhammad ibn idris al shafii rahimahullahu ta'ala ya fada cikin tafsir al-umm yake cewa ibbul jiran al-mayyit ko أو ya القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم yace abin da yafi soyuwa a gare mu shine maƙotan mamaci da waɗanda suke da dangantaka na jini makusantan mamacin ke su yi abinci da iyalan mamacin a ranan da ya rasu yinin da daren kuma tabbata abincin zai kosar da su in suka ci mana musu abinci wadatacce yace fa inna zalika sunnatun yace saboda yin hakan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa zikrun karimun kuma abin tunatarwa ne na karamci wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana yace kuma yana daga cikin aikin ma'abota alkhairi mutanen kirki waɗanda suka rayu kafin mu da waɗanda ma za su rayu bayan mu to wannan shine ɗabi'ar su in dai ma'abota alkhairi yace sun maqal al almakruh an abdullah bin ja'far da imam shafi ya faɗi wannan magana a cikin al'um sai kawancin hadith da muka karanta a baya na abdullah bin ja'far bin abi talib da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace isna'u li ali ja'far al-qa'am wannan shine sunna bakara ta goma sha uku wanda shine na ƙarshe a wannan babi na ta'ziya malaka wa yusahabbu masu ra's al wa ikramuhu abun so ne addini shafan kan maraya da kuma girmama maraya tun mutum maraya ne yana da matsayi na musamman a addini musulunci ya ba maraya matsayi mai girma musulunci ya girmama maraya an gane ku ai ko da babu wata aya ko hadisi da ya ishara akan girmama maraya maraya ya cancanci girma in ka san manzon Allah sallallahu alaihi ya rayu ne a maraya ko haka wani sai ne sallallahu alaihi wasallam kasancewa ya rayuwa ne na maraici ya isa ya sa ka ji kaiwa ya tsata ka girmama maraya an gane ku to balle kuma da ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa da suke magana akan maraici daga cikin girmama maraya akwai shafa kan maraya alaika li hadisi abdullahi bin ja'far sura hadisin abdullahi dan ja'far Allah ya kare ta a gare shi yace law ra'aytuni wa qatmun wa ubaydullah bin abbas wa nahnu subyanu nal'ab yace yana magana da waɗanda yake ba su labarin hadisin yace ina ma da kun ganni wata rana da ni da qasmun da ubaidullahi bin abbas da qasmun da ubaidullahi bin abbas suka yaya ne na abbas ibn abdul muttalib an gane ku shi kuma abdullahi bin ja'far su uku Yake wa nahnu nan ab lokacin muna yara kanana muna wasa wata rana iz marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala dabbatin sai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya zo wucewa akan wata dabba akan abun hawan sa ya zo wucewa ne zo dai sai inda muke wasa mu uku fa sai ce irfa'u hadha ilayya ha qala fa hamalani amamahu sai nuna abdullahi bin jafar ya ce ku miƙo min wannan yaron sai aka ɗauki abdullahi bin jafar sai aka miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hamalani amamahu sai ya ije ni a gabansa a gaban abun hawan yana kan abun hawansa sa sai ije ni a gaba an gane ku kana shi abdullahi bin jafar radiyallahu ta'ala anhu ardahu yana matsayin tsari a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kuma kafu da ubaidullah bin ba su kuma kannai a gane kwa gana wasa ne tsakanin kawunan biyu da da tsada to sai ce a miƙa mishi abdullahi bin ja'far sai ɗora shi a gaba ba qala mai qasmi sai ce ma sai ce game da shi kuma ya ce irkwahu hada ilayya ce shi ma ku miƙo min wancan da aka miƙa shi fa hamalahu wara'ahu sai ɗora qasmi a bayansa bayan abin hawansa sai zama shi manzo Allah sallallahu alaihi yana tsakiya ya ɗauki mutum biyu ɗaya na gaba ɗaya na ɗaya baya yace wa kana ubaydullah ahabbu ila abbas min qatni yace kuma a lokacin mu mun san cewa Abbas bin Abdul Muttalib ya fi son Ubaidillah sama da yadda yake son Qasim yace kama tahya min ammihi an hamala qasman wa tarakahu yace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai duba ya ji kunyan kawun shi Abbas ba a shi ya dauki kasmu kuma ya bar Ubaydillah ya dauke shi ma qala sai Abdullahi bin Jafar yace thumma masaha ala ra'si talatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shafa kaina su uku in ji Abdullahi bin Jafar dane muhallu shayi shine maraya a lokacin so da shi kasmun ba maraya bane yana da rai Ubaydillah bin Abbas shi ma ba maraya bane shi ma baban shi yana yana dare. yasa sai ije Abdullahi bin Jafar wanda yake baraya a gaba shi wancan da ba baraya ba sai ije shi ne a baya ɗaya kuma aka bar shi a ƙasa an gane ku shi wannan ya ije shi a gaba to da maraya to da wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa shi kuma kasmun zamu ji ne yasa manzo Allah ya dauke sallallahu alaihi wasallam ya bar Ubaydillah shi ma wata daraja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Allah madaukakin sarki zai masa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa kaina har so uku wa qala kullama masaha duk lokacin da ya shafa kan nawa sai ya ce Allahumma khulus ja'faran fi waladi in ya shafa kai na ya ce ya Allah kamar gurbin ja'far wajen tarbiyyar ɗansa ya sake shafa kai ya sake maimaita addu'a ya sake shafa kai ya sake maimaita addu'a manzo yana shafa kai yana addu'a yana ya Allah kamar gurbin ja'far a ya Allah gurbin a ya Allah gurbin a an fahimta ko yace qala sai shi wanda ya rawaito hadisin daga Ja'far bin Abi abun Abdullah bin Ja'far sai ce, qultu li Abdullah na tambayi Abdullah bin Ja'far ma fa'ala qatmun to shi qatmun wane ne shi kuma yanzu kai mun ji cewa mun zalla ya dauke ta saboda kai maraya ne ya shafa kanka to wata daraja ce sa ne sallallahu alaihi wasallam ya dauke qatmun shi kuma qala sai Ja'far Abdullah bin Ja'far yace istushhida ai ja abin nan kasmun shahada yayi da ƙarfi ya zama shahidi an fahimta ko sai mai ruwayan hadisin sai ya ga sai ce ya nace Allahu a'lamu wa rasuluhu bil khair nace Allah da manzansa su suka fi sanin wane ne mafi alkhairi cikin mutane a ga shi Abbas ya fi san Ubaidillah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yiwa Allah ya sanar shi cewa shi qasmun kuma yana da wata daraja cewa zai zama mai shahidi kaga shahidi shi kuma shi ba babban mutum ne an fahimta ku shi kuma ubaidullah ba shahidi ba ne? kuma dukan su abu kaga shahidi sahabi yana sama da shahidi wanda ba ba ba sahabi ba sai ja abdullahi bin jafa yace adal maganar ka haka ne Allah da manzansa su suka ta sanin wane ne yake kuma yace alkhairi a cikin mutane to mahallu shayi ya hadisi shine shafa kan maraya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan hadisin imamu ahmad ya fitar da shi kuma wannan siyaƙin da aka kawo lafazin na imamu ahmad ne yace imamu al-hakim da imamu al haƙi ya fitar da shi imamu al-hakim yace hadisi ne wanda yake ingantacce imamu zahabi kuma ya masa muwafaqa akan wannan din Allah ya samu dace mali na goma sha shida malai ce malin tafi'u bihi mai. in mutum ya mutu aka binne shi to menene su waɗanda suke raye suka yi zai iya amfanin shi mamacin bayan ya mutu an fahimta ku akwai abubuwan da mamaci yake amfana da su a cikin kabarinsa daga aikin rayayyu Mafo? to shi ne malam zai mana bayani a wannan a wannan bangar a wannan bazu ma yantafi'u bihi al-mayyit abubuwan da mamaci ke iya amfanuwa da su daga aikin rayayi malaka wa yantasi'u al-mayyitu min amali ghayrihi bi umur yace wanda ya rasu wanda ke cikin kabarinsa yana amfanuwa da aikin waninsa gane ku yana amfanuwa da al'amura daga cikin ayyukan waninsa daga cikin waɗannan al'amura yace awwalan na farko du'a'ul muslimi lahu addu'an musulmai gare shi ta wakwara fihi shurutul qabul idan waɗannan addu'o'in duk wanda ya mamamu sai addu'a kuma addu'an ya tattari dukkan sharuɗa na karfan addu'a kowa ne in ya mamamu ce addu'a Allah madaukakin sarki ana tsara zai ƙarfa ba sai kusa da shi ko ɗan shi ko baban shi a duk wani musulmi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 yaquluna suna cewa "Rabba ighfir lana ya Allah yi mana gafara wa na ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah yi gafara ma yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya wani kulli na kiyayya da gaba a cikin zukatanmu ga waɗanda suka zama masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim ubangijinmu lallai kai arra'uku ne kuma arrahim ne mai tausayi ne ko mai jin kai kaga wannan aya Allah madaukake sarki faɗi daga cikin siffan masu imani shine in suka zo suna yin waɗanda suka gabace su addu'a an fahimta ko duk masu imani suna yin masu imanin da suka gabace su gabata na haka ce gabata shine wanda suka rasu suna musu addu'a haka daga cikin ɗabi'u na kirki shi ne mutum ya rinka yi ma waɗanda suka raga shi addu'a an fahimta ku sai dai waɗanda suka raga shi kuma wani ya fi wani girman haƙƙin addu'a a kan shi haka da waɗanda suke da girman haƙƙin addu'a a kanka sama da iyayenka su ne farko su ne farko an fahimta ku su ne farko tukun duk wani kuma wanda ba su ba zai biyo baya. kila malamanka kila danginka da sauransu za su biyo ba amma iyayenka su ne farko su ne farko an fahimta ku malaka wa amma al-ahadith fa hiya kathiratun jiddan yace amma hadisai da suke magana akan cewa addu'an ma rayayyu yana amfana mamata hadisai ne masu yawa وقد سبق بعضها وصنص gabata. wa ya'ti ba'daha fi ziyarat al-qubur wasu kuma za su zo a babi ne kulla akan abin da shafi ziyartar kaburbura wa du'a annabi sallallahu alaihi wasallam lahum da kuma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da ya je ziyartar kabar makabata wa amruhu bi zalika da kuma umarni da ya bayar na mu rinka yi mamatan mu addu'a wa waɗannan umarnin akwai sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da'watul mar'il muslim yace addu'an mutum musulmi li akhihi da dan uwansa da qaril ghairi a lokacin da dan uwan bai san yana yi masa addu'a ba mustajabatun addu'a ce karbabiya sai ma dan uwanka musulmi addu'a a lokacin da baya nan bai ma san kana yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce addu'a ce karbabiya to kaga ai karshen baya nan shine zama ya mutu ko ba haka bane kaga asalin baya nan ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in qara'atihi malakun muwakkalun a lokacin da kake yi ma dan uwanka addu'a baya na din nan Allah zai wakilta wani mala'ika ya tsaya a kanka kullama da'a li akhihi bi khairin duk lokacin da kai ma dan uwanka wata addu'a ta alkhairi qala al malaku al muwakkal bihi wannan mala'ikan da ke tsaye zai ce amin ya Allah ka amsa wa laka bi mithlin kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa malaikan yana cewa amin ma addu'anka kuma kai ma yana maka addu'an Allah ya baka irin abin da ka roƙa wa mai ɗan uwanka an fahimta ko saboda yana daga cikin abin da ke amfanan mamaci wanda kowaye in yayi yana amfana mamaci bayan ya rasu shine masa addu'a malaki akhrajahu muslim wannan imam muslim ya tsar kuma wannan lafazin da muka karanta na imam muslim ne wa abu dawud wa ahmad min hadisi abi darda Allah ya kare ta a gare shi malaka bal inna salatal janazati kulluha shahidun li zalik yace a to ga ma sallar janaza ai gaba ɗaya shaida ne akan haka sallar janaza menene ake yi ba addu'a bane kowa ba ce sai dangin ka tukun za su maka sallah ba kaga wannan shida ne akan haka yace li anna ghalibaha du'a'ul mayyit so da mafi yau abin da ake fara sallar jaraza addu'a ne ga mamaci istighfaru lahu da yau masa gafara kama ta qaddama bayanuhu kamar yadda bayanin hakan ya ya gabata an gane ku wannan shine abu na farko kuma shine abu mafi girma da dukkan wani mamaci yake bukata bayan bayan ya rasu bayan ya bar ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya za mu kasa aya anan in Allah madaukakin sarki ya da mu zama ta gaba sai mu ji sauran abubuwan da malam ya kawo waɗanda suke amfanan mamaci bayan bayan ya rasu malam ya ambato abubuwa kusan guda biyar ko shida a kowanne kuma da dalilai da ke tabbatar da haka amma abu mafi girma shine addu'a mu dinga mu yawaita addu'a ma waɗanda suka rigaye mu waɗanda suka suka rasu daga cikin mu musamman kuma waɗanda kiyayensu ma sun rasu da kuma waɗanda suka biyo bayan su da makota da ƴan uwa da sauran musulmai gaba da shi yasa za mu ga iyayen mu malamai tsagan suna addu'a su ce ya Allah duk wani musulmi da ya rasu tun daga zamanin annabi Adam haka suke faɗa in ma ba faɗi sunan shi ba dai Allah ya san shi